Yawancin ƙauyukan da ke ƙarƙashin garin Galma suna da ingantattun wajajen ɗiban ruwa, a cewar magajin garin Ahmed Samaratan. A shekara mun kai kashi hamsin da uku cikin ɗari na samun tsabtun ruwan sha duka da ana shan ruwan rijiya. Muna da rijiyoyin murtsatse takwas shida cikin su suna baiwa garuruwa ruwa. Mun samu baiwa al'umma isassun ruwa. Na rubu a jere la population a suffisamment de l'eau. domin kulawa da wajajen ɗiban ruwan. Kwamitocin da aka aza sukan taka tsantsan wajen hana ɓannan ruwa da kuma tattaro riba. Mata su ne ke kulawa da asusu da kuma tsaftan wajen. Zalmamman na ɗaya daga cikin waɗannan matan. Bisa ga tsarin da an ka azani saboda in zantarewa ina amsa kuɗi da mata. Ina sai da musu ruwa. Jar kabi dala biyar aka sai da su. Kuɗi nan na muka rika su da hannun mu sai fata ya yi su zaka su amshi abin su. Saraje ne ba rija. Bakin ma suna iya zakkuwa. Radda ruwa sun ka ɗauke musu a iya zakkuwa na nan ga. Kamar can gare su wani biyu, ruwa suna yi musu matsala. Lalle samun ruwan baya kawo matsala. Matsalar na tasowa ne wajen samun ingantattun ruwa a cikin sauran garuruwan. Abin da ke haddasa wannan kuma dama shine amfani da rijiyoyin da ba a kulawa da su da kuma waɗanda ba sa a cikin ƙa'ida. Ba iya cewa duka cibiyoyin ruwan tsaftar ruwa ne, saboda akwai garuruwa da ke amfani da ruwan rijiya, akwai garuruwan da ke tafiyar kilomita ɗaya da rabi domin su je su ɗauko ruwa. Shi yasa wakilan gidajen likita na wannan yankin sukan kawo zancen irin cututtukan da ke kama mutane idan suka sha ruwa mara inganci Dr. Rabiu Yusufu yana ɗaya daga cikin likitoci da ke aiki a wannan yankin ga bayanan da ya mana. Mafi yawa suna fama da ciwon ciki musamman abin da ya shafi gudanawa da amai. Muna tambayar marasa lafiya wani lokaci matsala ne a ruwan da suke sha, a wani lokaci kuma yana da nasaba ne da ɗabi'un jama'a.